haka masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan labarun matasa na ranar Lahadi tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Fanta Shamsu la fantastic yake. Alhamdulillah Gora lafiya ta kalo dai masu in ji da ni kika zo mana a yau. Haka ne da farko dai za mu je jihar Zandar inda matasa suka shirya taron su na farko don tattaunawa game da ci gaba a satin da ya gabata. Sannan za mu mayar da hankali kan rubutun ra'ayin kanka a yanar gizo ta hanyar zuwa gano matashi Mustapha Ali Buwai kuma kuma a ƙarshe tabbas muna tare da watannin motsa jiki. Gwara al'ummar garin Gaya da kananan hukumomi sun gudanar da wani taro a ranar Asabar da ta gabata don yin la'akari da matsalolin garin domin samun mafita. Kuma gora su ma matasan garin ba su bari aka bar su a baya ba wajen ba da tasu gudunmuwa ga rahoton da Fadil Alu ya shirya mana. Samun hankalin kiyayewa da makomarsu da ta karamar hukumarsu matasan birnin Gaya na ganin batun ci gaban garin nasu al'amari ne da ya shafe su dumu-dumu. Saboda mu samu amfani ne ya haɗa mu a nan mu zama uwa ɗaya uba ɗaya mu gani wacce mafita ce za mu ɗauka mu ciyar da wannan garin namu gaba Mun zo nan ne domin mu mu kawo na mu shawarwari da za su taimaka wajen samun ci gaba mai kyau. Bala Suleiman Mallawal ɗaya daga cikin wanda suka shirya wannan babban taron ya ce ya gamsu da kulawar da kuma halartar matasan garin da suka yi da bibi. Na gamsu matuka a yayin da na ga a cikin ɗakin taro biyu a cikin uku mafi yawan mahalarta taron duka matasa ne saboda matasa da ana ware su a cikin irin waɗannan wannan proje sai ga shi matasa a yau sun halarta kenan alama ce ta samu nasara abin ya yi. ta fuskar wannan kwararren dalili na matasan ana iya hangen ɗaukar niyya mai fa'ida ga kyaukyawar makoma fantastic matasan unguwannin sabon gari da kuma naya da gandage a cikin gundumar birnin zandar ta ɗaya sun kafa wani tsarin da ake kira kwamitin tunani da aiki domin inganta ayyukan ci gaba da kare muradin matasa taron karo na farko kenan na tattaunawar al'umma da ya gudana ranar 13 ga watan Satumba da ya huce. Wannan tsarin ya ba da damar tattaunawa akan halin da matasa ke ciki. Ya kasance a gaban masu hikima na waɗannan bangarori biyu. Musa Usman shugaban kwamitin tunani na sabon gari da na yada wandagi. Akwai wata hanya a nan makarantar sabon gari a cikin unguwa. Da zarar aka ce maka lokacin damuna ya kama ba iya wucewa hanyar. Zumunci matasa ne ya kamata su ɗauki abin a hannunsu su yi aiki don ci gaban unguwa unguwar muna da waɗanda suke da diploma da ɗalibai da suka karasa karatu ya kamata mu gane cewa ya dace mu yi wani abu gwara abin da shafuffukan sada zumunta suka bayar shine karatu na neman gushewa a cikin al'ummar kasar nijar mutane kaɗan balle ma matasa wa'anda suke da sha'awar karatu sai dai gora abin farin ciki shine wasu har yanzu suna son karatu a yayin bikin cikon shekara ɗaya na ƙungiyar livre niger olivier asogbavi ya je ya sadu da wasu matasa masu sha'awar karatu. Bari mu saurare su. Euh, ni a na karatu abu ah ne mai mahimmanci. Ina karatu a can makaranta ina karanta littattafai da dama domin in san wa'ansu tarihi na rayuwa. Ina karatu domin gare ni karatu tamkar balaguro ne kake yi da wanda ba su da hali yin balaguro idan kana karatu kana samun tarihin kasashe daga dama. Karatu a gare ni wani ƙarin basira ne da kake samu kuma karatu yana iya sa ka samu wani buɗi da baka yi euh, zato za shi samu ba. a moi, le livre. A gurina littafi babban abu ne wannan ne ke ingiza ni zuwa karatu. Rahoton ranar Lahadi gora ya mayar da hankali ne ga wani matashi mai rubutun ra'ayin yanar gizo daga shahar Maraɗi. Ko kin san sunan shi? Sunansa Mustapha Alibuwai Gora kuma yana da shekaru 19 a duniya. Ranar uku ga watan Satumba shine lashe kyauta ta biyu a gasar mafi kyawun shafin yanar gizo da matasa ke jagoranta tare da shafin sa Radar Niger. Muhammad Maman ya sadu da shi ga rahoton nasa. A watan Janairu 2020 aka kirkiro blog Radar Niger ta ta wani matashi da ake cema Mustapha. Wani shimfiɗar sarari ne domin ba da labarun ƙasar Nijar. Abu ne da ya shiga raina tun da na fara harkar kwamfuta. Ina son ƙirƙirar shafi da gungu na jama'a wanda zai sa jama'a su rinka tofa albarkacin bakinsu. Don haka ne na ƙirƙiri wani shafi Rada Nijar da ke ba da damar shimfiɗa abubuwa da ya shafi Nijar domin jama'a kowa ya san abin da yake faruwa. Soit au courant de ce qui se passe Matashin yana fatan da ƙasarsa ta Nijar a santa da farko a ƙasar Nijar har ma zuwa ƙasashen waje. A cewarsa, a dalilin haka ne ta hanyar yanar gizo yake ba da sararin kallon wasu hakikannin halayen gaskiya da yake cema mahimman abubuwan dimun na ƙasar Nijar. Abubuwan da suka fi ɗauka hankalin Nijar shine halin da ƙasar Nijar take ciki, musamman bisa 'yancin 'yan jarida, zaman lafiya lafiya tsaro jagoranci da 'yancin faɗa albarkacin baki su ne abubuwa biyar da na zaɓa domin faɗaɗawa a bisa shafi na jama'a suna ba da ra'ayinsu saboda ina da mutane wajen dubu biyu da suka ziyarci shafi na kamar yadda za a iya jiro tukuci na biyu da Mustapha Ali Buwai ya samu a gasar da ta hada wajen matasa talatin a kan kyarkyarwa da kuma rayar da shafan yanar gizo haka na nunin sahihin dalilin gamsuwarsa. Wannan farawa ne zan ci gaba yanzu haka ina nan da ɗaukar wani fim bisa yanayi da waɗanda ambaliyar ruwa ya maɓanna suka rasa mahallinsu suke ciki. Kowane sati ina yada sabbin labarai ko dai labarai ko kuma wani video. Nazarin lissafe-lissafen mayar da radar Niger don ƙara jan hankali na cikin kansa a bayanin matashin Mustapha Ali Buwai yau yana cikin matasa da ke ganin shafuffukan yanar gizo su ne madogaran da ba iya kaucewa a cikin rayuwarmu ta yau da kullum. Yanzu kuma sai filim na wasan motsa Kwallon kafa a Turai an fara manya-manyan gasanni. Za a gudanar da ranar farko ta gasar ta Jamus daga 18 zuwa 21 ga watan Satumba na shekarar 2020. Kungiyoyin Jamus 18 za su fafata daga 18 ga watan Satumba na shekarar 2020 zuwa 22 ga watan Mayu na shekarar 2021. game da gasar farko ita ce ta 122 za a buga gasar kwallon kafa ta ingila daga 12 ga watan septamba na shekara ta 2020 zuwa 23 ga watan mai na shekara ta 2021. Gasar kwallon kafa ta kasar Espanya a shekarar 2020 zuwa 2021 wanda aka fi sani da La Liga. An fara shi ne a ranar 12 ga watan Septemba na shekarar 2020 kuma ana sa ran za a kare shi a ranar 23 ga watan Mayu na 21. a muka zo ƙarshen labarin namu za ku sake sauraron su bisa kan uku biyu biyar tare da airtel ba kun biya ko da laba.